To jama'a barkan ku da wuni kuma barka da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan malice kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. A jamhuriyar Nijar ana kama mu a wurare da yawa musamman a tashar mu ta VOA Africa da ke mai a mita 200.5 ko kuma gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalo da niyya a birnin kwani a duniyar gizo kuma a wurare biyu na voa hausa.com da sashen hausa.com To jama'a muna fata kuwa nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC yanzu ma Ali Musulman sakwatin ne tare da Maryam Dauda muka dawo. To bayan mun gama baku labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan gwagwarmayar da ke gudana tsakanin takardar naira ta Najeriya da takardun kasashen ketare inda za a ji cewa Najeriya ma ta kama hanyar shiga cikin sufurin kasashe da watakila nan ba daɗewa ba za su fana wato za su daina amfani ma da tsagarin kuɗi na takarda. kowane ciniki aka yi za a rika amfani da ruwan kuɗi ba za a iya amfani ta wasu hanyoyi sannan za mu kawo muku wani rahoto kana mu nemi jin ra'ayoyinku kan jihohin najeriya da dama da ba sa biyan albashi duk da mankudan kudaden tallafin da suke samu kulle yau daga gwamnatin tarayya ba kwakwaran ci sha da yawan mu ba mu kasa biyan kudin makarantar yaran mu akwai yan shekara ɗaya da wata biyu yanzu ne nake maka magana ɗin nan har yanzu ba albashi wasu sun koma ga Allah wasu stroke ya kama su wasu sun zo screening sun mutu To kamar da na ce wannan rahoto za mu yi shimfiɗa da shi mu jira yanku kan wannan matsala ta rashin biyan albashi a jihohi kamar goma sha biyu na Najeriya me yasa hakan ke faruwa yanzu dai ga labaran duniya a fara Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu sabbin takardu da aka gano sun nuna cewa tsohon mai ba shugaba Donald Trump shawara ta fannin tsaro Michael Flynn ya karbi sama da dala dubu ɗari biyar daga ƙasar Turkiyya ya kuma karbi dubban kuɗaɗe daga jami'an ƙasar Rasha. Duk da cewa an gargaɗe shi a shekarar 2014 a lokacin da ya ritaya a matsayin janar ɗin rundunar sojan ƙasar akan cewa kada ya sake ya karɓi kuɗaɗe daga gwamnatocin ƙasashen waje. ba mu da hujja ko kaɗan da ke nuna cewa ya samu izini daga sakataren rundunar sojan ƙasar da sakataren harkokin wajen amurka a kan ya karɓi kuɗaɗe daga gwamnatocin ƙasashen waje kamar yadda doka ta tanada a cewar ɗan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat da ke kwamitin binciken elijah cummings a yau alhamis a lokacin da ya gabatar da takardun da aka samo game da binciken flynn daya daga cikin takardun sun nuna cewa ofishin Sufeto janar ɗin ma'aikatar tsaron Amurka ya fara gudanar da nasa binciken akan ko filin ya nemi izinin karɓar kuɗaɗen daga gwamnatocin ƙasashen waje ko a'a, abin da kuma ke cikin binciken da 'yan majalisar ke yi. To ta wani bangaren ko ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an kashe jami'an tsaron Amurka guda biyu wani kuma ya jikkata a lokacin wani samami da suka kai wa NIS a sharkwata su da ke gabacin Afghanistan. wata hasarwar rundunar soja amurka ta ce dakarun amurka din suna gudanar da wani samame ne tare da jami'an tsaron afghanistan lokacin da aka yi musu wannan harin jiya da yamma farmakin da ake kaiwa kan yan isis ke yana da muhimmanci ga duniya amma kuma hakan ba zai yiwu ba ba tare da an rasa wasu rayukan ba a cewar janar john nicholson kwamandan dakarun amurka da na afghanistan wanda ya amfani da lakabin yan kungiyar isis da ke can lardin khorasan a helkwatar yan isis a cikin sanarwar tashi gwamnan jihar nangahar wato gulab mangal ya ce farmakin da aka kai a gundumar a cin da ke yankin peke ya yi sanadiyar mutuwar 'yan isis da yawa inda aka shi kusan mayakan kungiyar su 40 aka kuma kama wasu bakwai a cewar shi wannan gwamna kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ɗaya daga cikin sakonnin da ke fitowa daga sakamakon ganawar da shugaba Donald Trump ya yi da 'yan majalisar ƙasar akan Koriya ta Arewa shine sake ta mahimmancin yin amfani da takunkumin karya tattalin arziki da ban hanyar diflomasiyya don hurawa koriya ta arewa wuta akan ta koma kan teburin sasantawa yayin da sakamakon komawa bisa teburin sulhun baya da tabbas kwararru sun ce goyon bayan china akan wannan kokarin yana da mahimmanci amma batun da babu tabbas a kansa shine ko china za ta daura ɗamarar goyon bayan matakan da ake so ta ɗauka akan koriya ta arewa kwararru a China sun ce gwamnatin kasar na iya bakin ta don ganin ta takawa Koriya ta Arewa birki. Daga cikin matakan da China ke dauka akwai rage yawan gawayen kwal da ake shigowa da shi kasar daga Koriya ta Arewa a farkon shekarar nan, sannan China ta tana ta tsuke hanyoyin hada-hadar kudade zuwa Koriya ta Arewa. To, ƙasar Venezuela kuma ta sanar da shirin ta ne na ficewa daga ƙungiyar ƙasashen yankin Amurka da nan da ake kira OAS a takaice bayan da ƙungiyar ta amince ta gudanar da wani zama na musamman domin tattauna rikicin siyasa da ke dabaibaye ta ƙasar ta Venezuela. Ƙungiyar ta OAS dai ta amince da gudanar da zaman ne bayan da ta kada kuri'a Ministan harkokin wajen ƙasar Delcy Rodriguez a jiya Laraba take cewa Venezuela za ta gabatar da wasiƙa ƙorafi yau ɗinnan alhamis wadda za ta zama kamar share fage ga shirin ficewar ƙasa daga ƙungiyar wanda kuma yakan iya ɗauki tsawon shekaru biyu venezuela dai ba za ta yi wata harka ba ko ta je wani taro a ƙasashen da ke cikin tarayyar kasashen da abin da suke illa illa da kuma katsalan da a cikin harkokin ƙasar mu a cewar ita malama rodriguez dama dai venezuela ta yi wa kungiyar ta oas kashedi cewa idan har aka kada kuri'a akan gudanar da zaman na musamman to hakan zai zama to makasudin yanke shawarar fucewa daga cikin kungiyar To kun sha labaran duniya daga sashen wasan murya Amurka ne a Washington. To sai rahotannin yanzu kuma za mu fara ne daga lagos inda wato a Najeriya inda wakilin mu can ya duba mana halin da ake ciki a dagar da ake ja tsakanin takardar kuɗin Najeriya na naira da kuma kuɗaɗen ƙasashen ƙetare. Ana sai da iro ɗari hudu da sha biyar. Dala kuma ana sai da ita ɗari uku sannan kuma von stalin ana sai da shi 485 hudu da tamanin wannan shine farashi farashin kudaden kasashen waje kenan akan kudin nairan najeriya daga bakin daya daga cikin masu hada-hada kudaden kasashen waje da ke nan birnin lagos babban bankin tarayyar najeriya dai a duk sati tana turo miliyoyin dalar amurka kasuwannin canji na kudaden kasashen waje da zumar karya farashin dalar amurka da sauran kudade na duniya a inda fatan babban bankin ta najeriya shine daga darajar naira to sai dai kuma a inda darajar naira ke dagawa na 'yan kwanaki har ila yau a waje daya darajar naira na ci gaba da faduwa a farkon wannan mako dai an sai da naira daya akan naira uku da saba'in a kasuwannin canjin kuɗi na birnin lagos a inda kuma a yau ake sai da dalar ta amurka akan naira 380 zuwa 85 a kasuwannin Lagos. To komai ka haifar da wannan tashi fadi da nairan ke yi a kasuwannin kuɗi na duniya? Tambar kenan da naiwa Alhaji Ado Dan Sudu ɗaya daga cikin masu hada-hada kudaden kasashen waje a Najeriya. Abin da ya wani ainihin kudaden kasashen waje waje su sako musamman ita hajiya a dala abin da yake faruwa shine akwai masu biru canji waɗanda suke yan biru canji ne da haka akwai yan biru canji yan canji akwai kuma yan biru canji domin akwai waɗanda ba yan canjin ba ne ba musamman da suke da dala su ba suna karɓar wannan dala ba mu san abin da suke da ita ba to sai dai kuma duk da wannan suka da babban bankin najeriya ke ci gaba da samu daga masu sharhi kan harkokin tattalin arziki da kuma hada-hadan kudaden dakarun kasashen waje ko ajiya gwamnan babban bankin najeriya mr gwado emefele ya bayyana cewa najeriya za ta fita daga gangin tattalin arziki da take fama da shi a watan yuni nan mai zuwa a inda kuma gwamnan na babban bankin najeriya ya ce babban bankin ta ɗauki matakin soke hada-hadar kuɗaɗe ta bankuna da sauran kafofin kuɗi ba tare da amfani da tsagwaron kuɗi ba abinda yanzu dokan ke nufi kenan kowa zai iya amfani da makudan kuɗaɗe wajen hada hadan yau da kullum to wai ko me ake nufi da wannan mataki ma da babban bankin tarayyar najeriya ta dauka tambayar kenan da newa dr dauda muhammad Kantogora wani masanin tattalin arziki da kasuwanci a jami'ar bayero da ke kano abinda ake nufi da cashless policy watan amfani da takaitattun kuɗi. a harkokin cinikayya da hada-hada a ƙasa wato ma'ana shine ba kowane ciniki aka yi za a rika amfani da ruwan kuɗi ba za a iya amfani ta wasu hanyoyi na na'urori kamar misali a katin da ake cire kuɗi a mashin da kuma yin amfani da waya idan an yi ciniki wanda ya sayi ya tura ma wanda ya saya wanda ya sayi a hannun shi kuɗi ta hanyoyin waya ko ta hanyoyin zamani kamar su intanet shi amfanin wannan cashless policy yana taimaka ma ƙasa misali a tsaro zaka ga cewa tunda an san mutane ba su dauke da kudade wurin harkokin cinikayya zaka ga zai iya kawo saukin fashi da makami ko kuma a shiga gidajen mutane ana neman kudade saboda an san mutane ba su aji kuma yana taimakawa ta maganin kudaden jabu da suke yawo a tsakanin mutane saboda kaga ba sai an yi amfani da kudade ba za a yi amfani hanyar sadarwa yanzu dai a yanda takardar kudin naira ke ci gaba da samun tagomashi akan takardar kudin dalar amurka yan najeriya da sauran kananan yan kasuwa na fatan ganin an samu ragowa a kayayyakin masarufi da sauran kayayyaki na yau da kullum domin talaka ya samu sa'ida baban yaji firamare amurka daga lagos tsaya dukiya abin nema su kuɗi abin nema ne baban gida to yanzu sai maganar rashin biyan albashi a wasu jihohin najeriya goma sha biyu abinda yake jefa ma'aikata da iyalansu cikin matsaloli iri-iri jihar kogi ce wato abu ya fi kamari a cikinta inda aka ce an sha fiye da shekara ɗaya ba a biyan albashi ko bayan ta akwai wannan matsala a jihohi irin su kwara oshun bayelsa ondo ekiti oyo benue nasara abia imo da dai sauransu to yanzu bari mu fara jin wannan rahoto sai bayan shi mu jira ku akan matsalar A yanzu haka dai ɗaruruwan ma'aikatan gwamnati ne ke fama da matsalar rashin biyan albashi daga wasu jihohi goma sha biyu na tarayyar Najeriya. Rahotannin da wasu jaridun Najeriya suka buga dai sun nuna cewa daga cikin waɗannan jihohi akwai waɗanda ma'aikatansu suka share watanni goma sha biyar ba tare da sun samu albashinsu ba. Jihohin dai sun haɗa da jihar Kwara, Bayelsa, Ondo, Ikiti, Oyo, Benue, Nasarawa, Imo, Ogun, Lagos da kuma jihar Kogi. duk da kasancewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba su gudunmuwar kudaden tallafi da ake kira bail-out a turanci domin samun damar biyan ma'aikatan. Jihar Kogi nan ne lamarin ya fita azara. Gama abin da wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin jihar Kogin suka damun a 'yan kwanakin da suka gabata. sunana abdullahi dan kano daga mai palace lakwaja akwai wanda suke da shekara ɗaya har da wata ɗaya akwai yan shekara ɗaya da wata biyu yanzu ne nake maka magana ɗin nan har yanzu ba albashi wasu sun koma ga Allah wasu stroke ya kama su wasu sun zo screening sun mutu yanzu to me kuke so shi gwamnan nan yayi eh yanzu shine yayi cikin gaggawa a biya ma'aikata a gama wannan screening dan Juma daga Palace uh, Lokoja ni ina ni na aiki local government abin ya shafe ka kai a ah, ya affect sosai ba kwakwaran ci ba kwakwaran sha yaran mu da yawa yanzu haka ana ma koro mu da su ba da yawan mu ba mun kasa biyan kudin makarantar yaran mu gwamnatin jihar Kogin dai ta ce aikin tantance ma'aikatan bugi ne ya kawo wannan matsala honorable sha'aban oyinoyi sha'aibu mataimaki ne na musamman ga gwamnan jihar Kogin ya ce kawowa yanzu an miƙa wa gwamnan Kogin rahoton kwamitin binciken ma'aikatan bugin a saboda haka ana dab da kawo ƙarshen wannan matsala kamar yadda ya yi mani ƙarin bayani ta wayar salula. Abin da ya sa albashi bai ba biya ba wadansu suna shi ne screening din da ake yi. Amma yanzu haka ne insha Allah report an riga an ba gwamna. So tun da an ba gwamna report bai ga muna yadda zai abin nan ba amma ya nuna cewa insha Allah duk abubuwan da zai yi a sassauta a dan samu relief zai yi shi kuma in Allah ya so ya ya yi publishing komi yanzu za biya kowa wanda ya ce ba biya shi ba A wani taron manema labarai da ƙungiyar kwadagon jihar Kogin ta yi a kwanakin baya, shugaban ƙungiyar na jihar Kogi, Comrade Onu Idoka, ya ce kimanin ma'aikatan gwamnatin jihar Kogin 450 ne suka mutu. a sakamakon tashin hankalin da suka auka na share sama da watanni goma sha biyu babu albashin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Najeriya ke ce ya To wannan shi ne rahoton da muka yi shimfiɗa shi yanzu kuma za a buɗe layin mu domin mu ji abin da za ku ce dangane da wannan matsala da rashin albashi a Najeriya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to mun buɗe layin mu kuma za mu share fage a jibiya ta jihar katsina da wani malami salamu alaikum wane ne yake magana barka da aiki suna na munir mai markaɗe daga nan anguwa ɗan marki jibiyar lokal jamna Malam munir me yasa ake jin jihohin nan ba sa bin albashi ne? Halo? Halo ina jin ka nace me yasa kake jin jihohin nan ba sa bin albashi? To ni gaskiya ina ganin wannan ba karamin matsala ba ce ya kamata gwamnatin tarayya da kai mu kama wa'annan ma'aikata da ba a ainihin biyan su. Amma me kake so me kake so ta yi musu ne tunda galibin su ma'aikatan jihohi ne malam Munir? na ce me kake son gwamnatin tarayya ta yi tana ba jihohi kuɗaɗe da sunan tallafi ba su jihohin ya kamata ka yi kira a kansu ba da eh, ai duk da haka ne yanzu gwamnatin tarayya dole sai ta ƙara sa baki ta ƙara jama wa'annan jihohi sun ne don biyan albashin nan gaskiya? lamari to ba da malam ne to bari mu je kaduna mu ji abin da za su ce daga can salamu alaikum wa alaikum salam wa aliyu sunana ibrahim alaramma mariga cikin to ina jin kabra me zaka ce ba magana wannan matsala matsala ce mai matukar da hankali ina iya ni kira da nake da shi ga jihohi ya kamata kowace jiha ta daina la'akari da wani gwamnatin tarayya mun sani cewa ko jihar kano da kuma lagos da suke ba sa izin samun waɗannan matsalolin ai suna da guraren da suke samar da kuɗi na ƙashin kansu kamar maganar ragani da kuma wasu abubuwa dai da dama hatta ma lokar gwamnati su ma nan akwai kuɗaɗe da suke fitowa a jihohi da baki ɗaya yana da kyau kowane gwamna ya tsaya sam cikin nutsuwan shi idan ma wani kamfani zai kawo wanda za a su dinga ba da haraji da kuma wasu ayyukoki da za a kawo waɗanda kuɗaɗe za su dinga kasancewa a hannun jama'a waɗannan su ne kamata a ce kowane gwamnati ta yi to a gaishe ka ibrahim mun gode to bari mu je kwara ɗaya daga cikin jihohin da abin ya shafa hello ina jin kwara mata tsinke To um, idan yanzu ka kamo tashar tamu kana jin sashen hausa na murar Amurka ne inda muke misalin karfe biyar saura minti goma sha biyu kuma muna magana ne game da wasu jihohin Najeriya su kamar goma sha biyu da basa sa biyan albashi duk da cewa suna samun kudan kudaden tallafi daga gwamnatin tarayya. Bari mu je Kano dabo mu je me kana za su ce kan wannan salamu alaikum. kashe rediyon ka ina jin rediyon nan naka ba na jin ka ina jin rediyon yana dawo mun cikin kunne yi sauri yi sauri ka kashe shi wane ne yake magana alasan ne daga mazan karamar hukumar gabasawa to mala alasan mai rayan ka kan maganar albashin nan ne albashi wanne iri hello eh kana ji na eh ina jin ka yi sauri mala alasan kace me abin da yake faruwa su yawanci rikin adalci ne na shugabanni wannan azare ne ko kano ce eh azare ne azare yawa mi sunanka daga azare ne mi sunanka ne Zana Alhaji Abdullahi Azare. To Malam Abdullahi ci gaba da bayani kace me me yake faruwa ne game da batun albashi? Rikin adalci ne na gwamnati domin fadar zaman tana ba su kudade. Hmm. Naji. to ai abin da muka ce kenan amma yanzu ya za a ya za a tunkarin maganin ya za a magance matsalar ne shine muke so mu ji to magancewar sai dole ne ita federal government ta shigo cikin al'amarin domin tunda tana ba su wannan kuɗaɗe na na tana ba su mata ba su kira house nan mm. to madalla to mun gode ma'alam abdu na ji kamar ma'anci an ce kira kuma daga azare har ila yau na biyu kenan daga azare azare ma ta tsinke wannan ta biyu to sai a ci gaba da kokarin samun lambobin damu kamar da muka ce lambar tamu ita ce alamar tarawa sannan ɗaya sannan biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to wane ne akan layi yanzu hello hello wane ne yake kira an ce akwai wani akan layi wane ne eh umar alabani ne to malam umar daga ina kake kira ina daga cikanda to jihar kwara to daga kwara yau to kuna cikin jiwa ku tana cikin masu wannan matsalar ko eh to me me kake ji dalilan da ake bayarwa ni ina da tsammanin abin ya zan kamar mugunta da ke sa cikin al'amarin tunda gwamnatin tarayya tana ba da tallafi su hmm. kuma su mai da hankali su biya sun ki amma kamar nan wajajen ku kwara da kogi sun ce eh. suna bincika wai ma'aikatan bogi ne da sauransu kun yarda da haka din wai abin an daɗe ana yi hmm. har yanzu ba a cin bogin ba to mun gode malam umar sai bauchi assalamu alaikum to wane ne muke magana da shi daga bauchin ne kai layan ka ba kyau ba na ji kace me yi sunanka ka sake gwada layin nan bari mu je taraba kafin ka sake gwada shi hello Waya taraba Ali mai gurmi ne daga Taraba. To ta kwarara me ra'ayinka game da wannan magana ta albashin nan kam? Eh, gaskiya ta kwarara wannan al'amarin sai dai addu'a. To bayan addu'a fa kuma sai me? Zalunci ne irin na shugabanni gara mai ta masu addu'a Allah ya shirye su kawai. <laughs> to amma eh, eh, dalilan da suke bayarwa mala ali bai gamsar da ku kenan to ina jin azari sun dawo hello salamu alaikum Eh, mai azare mai sunanka ne ba ma jin azare nan ba ta da kyau azare nan sam sam sam ban abin da yake faruwa da layin azare ba ɗazu mun samu wani alhaji abdu daga azare bari mu je kaduna mu je, yalo? ina jin kawane ne Suleiman ne daga karamar hukumar Sandan Olon Sandan. Suleiman kashe rediyo na naka ina ji muna ta gaya muku ku daina kashe barin rediyon ku bude yana dawo mana a cikin kunne kuma murya tana amu. Kai to bayan Sule me me ra'ayinka game da wannan matsalar ta albashi? eh gaskiya ra'ayi na shi shiwa shugabannin nan ya kamata su ji tsoron Allah su duba halin da mu talakawa muke ya kamata su taimake mu amma a nan Kaduna ba ku da wannan matsala ai ko ko akwai ta eto eh, gaskiya ko babu dai muna da mutanen da suna gefe da mu ya kamata su ji tsoron Allah su kuma mu da halin da muke kwarai da gaske to madalla malam sule abubuwan da za a ci ma yana ba mu hal eh to Allah ya kawo sauki to bari mu je Gombe hello Salamu alaikum. Wa alaikum salam ne ne da Gombe. isa kuma ne daga gombe malam isa barka da marece ba ni ra'ayi game da eh, matsalar ta lafiya ba ni ra'ayin ka game da matsalar albashin nan da ba ra'ayina da ina ga mu ma mun shiga cikin jihohin nan da ake da ba ba sa samun albashi a kan kari har da gombe a hada gombe tun daga shi dai ina jin watan uku ba biya ba ga watan hudu ta zo karshe amma da an ce ana biya me yake faruwa ne da yanzu ba a biya a gombe da jin ma biyan sai wata ta zo tsakiya sannan muke samu to shi kenan to Allah ya kyauta malam Isa Allah ya kawo sauki ina ganin wannan waya ta malam Isa daga Gombe ita ce waya karshe da zamu iya dauka akan wannan al'amari na biyan albashi gobe juma'a ne za mu buɗe layi kuna iya dawa idan akwai mai son maganar albashin yayi domin za mu ba da dama duk abin da kuke so ku yi magana akai mun gode Ga shirin murar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Dangantakar Amurka da Japan ita ce gimshikin zaman lafiya da ci gaban arziki da 'yanci a yankin Pacific na nahiyar Asiya, in ji mataimakin shugaban Amurka Mike Pence yayin da yake ziyara a yankin. Ya ce a ƙarƙashin shugabancin Donald Trump, Amurka na tsaye daren cikin ƙawancenmu da yankin kuma ba za mu yi ƙasa da goyo ba wajen tashi tsaye. mu kare kawancen da muka gina tare shekaru da shekaru in ji mike pence ya ci gaba da cewa amurka za ta karfafa dakarunta da ke nahiyar ta pacific japan za ta ƙara samun damar faɗaɗa ikonta a wannan ƙawancen namu cikin shekaru masu zuwa kuma duka ƙasashen namu biyu za mu ci gaba da faɗaɗa haɗin kanmu domin mu kare muradunmu a cewar mr pence Tare za mu kare dokoki da ka'idojin da a kansu ne ci gaban yankin ya ta'allaka ya kuma dogara. Za mu kare damar yin walwala a kan teku da sararin samaniya da kuma dokokin da ke kare damar yin amfani da teku a kudancin China da sauran wurare da kuma tabbatar da hada-hadar kasuwanci a tekunan nan guda bakwai. Ko a yanzu ana fuskantar barazana yayin da koriya ta arewa ke shirin mallakar makaman nukiliya wannan kuma barazana ce mai cike da haɗari da kawo cikas ga zaman lafiya da tsaron zaman pacific da ke asiya in ji mr pence yau fiye da shekaru ashirin kenan da amurka da ƙawayenta suke ƙoƙarin ganin koriya ta arewa ta yi watsi da shirinta da kuma yunkurin da muke yi a ganin mun inganta rayuwar 'yan ƙasar da ke cikin mawuyacin hali. Amma kowane lokaci ta tashi mai da martani sai Koriya ta Arewa ta shiga yaudara da gangan da ƙin cika duk alkawuran da ta ɗauka da kuma ci gaba da gwajin makaman lukniya da na ƙare dangi. Kamar yadda shugaban Amurka ya fito ƙararra ya faɗa, lokacin yin haƙuri da nufin za a samu sauyi ya wuce. Amurka za ta ci gaba da yin aiki ka'in da na'in da ƙasar Japan da ƙawayenta da ke nahiyar da China da ma duniya domin a yi amfani da karya tattalin arziki da matsin lambar diflomasiya kan gwamnatin Koriya ta Arewa ta canza hali. Kuma za mu ci gaba da yin hakan har zuwa lokacin da ƙasar ta yi watsi da shirin nukiliya da makaman kare dangi in ji mataimakin shugaban kasar amurka pence amma a halin da ake ciki a yanzu an bar kofa a buɗe kan duk matakan da za a iya ɗauka na ganin an sasanta amma waɗanda suke son su gwada takalin amurka mr pence ya ce su kwanar da sanin cewa amurka za ta yi galaba a kan duk wani hari da za a kai mata tare da yin amfani da duk wani nau'in makami da aka saba amfani da shi ko da ma nukiliya ne kowane irin hari zai gamu da daidai da shi a koda yaushe amurka za ta ci gaba da bin tafarkin zaman lafiya amma kuma a ƙarƙashin shugabancin trump makaman kariya da na hari a shirye suke sharhi murya amurka kenan da ya bani ra'ayin gwamnatin amurka mintuna biyu suka rage ga karfe biyar na la'asari a washington dc ga labarai a takaici Wasu sabbin takardu da aka gano sun nuna cewa tsohon mai ba shugaba Donald Trump shawara ta fannin tsaro Michael Flynn ya karbi sama da dala dubu ɗari biyar daga kasar Turkiyya ya kuma karbi dubban kuɗaɗe daga jami'an ƙasar Rasha duk da cewa an gargaɗe shi a shekarar 2014 a lokacin da ya ritaya a matsayin janar ɗan rundunar sojan ƙasar kan cewa kada ya saki ya karɓi kuɗaɗe daga gwamnatocin ƙasashen waje. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an kashe jami'an tsaron Amurka guda biyu. Wani kuma ya jakata a lokacin wani samame da suka kai wa 'yan ƙungiyar ISIS a shalkwatarsu da ke gabashin Afghanistan. Wata sanarwar rundunar sojan Amurka ta ce dakarun tsaron Amurka na gudanar da wani samame ne tare da jami'an tsaron Afghanistan a lokacin da aka kai musu harin a yammacin jiya Laraba. Ɗaya daga cikin saƙonnin da ke fitowa daga sakamakon ganawar da shugaba Donald Trump ya yi da 'yan majalisar ƙasar a kan Koriya ta Arewa. shine sake nanata mahimmancin yin amfani da takunkumin karya tattalin arziki da ban hanyar diflomasiyya don hurawa ita koriya ta arewa ɗin wuta akan ta koma kan teburin sasantawa to gaishe ke maryam to jama'a abin da ya sauka kenan wannan shine shirinmu na karshe na wannan rana ta alhamis sai gobe da misalin karfe 6 na safiyar juma'a muna fatar bulu muku da shirinmu na farko wanda zai biyo bayansa da karfe 8 kuma na biyu kenan yanzu ka madadin duka ma'anin sashen wasu murya amurka musamman ita maryam da julie latest creation da sauran mu a sashen wasu murya amurka din aliyu mustapha sokoto ne ke barin ku da fatar a karasa wunan lafiya